يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكيك وانسى yau muna ranar 22 ga watan biyar shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyu ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na saba'in da bakwai da ke ƙarƙashin babi na bakwai babin fil ne wat wakul. a kuma wannan babi wannan hadisi shine hadisi na hudu an abi hurairata radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace yadkhulul jannata aqwam wasu jama'a za su shiga aljanna afidatuhum zukatansu mithlu afidati tsairi kamar zukatan tsuntsu suke rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi qila ma'anahu mutawakkilun mana imam nawawi yace aka ce ma'anar abinda ake nufi da zakatansu kamar zakatan tsuntsaye ko tsuntsu masu dogaro ne da Allah kamar yadda tsuntsu ke dogara da Allah bai aje komai na abincin da zai ci gobe amma zai fita bisa kyakkyawan zaton Allah ba zai hana shi ba kuma ya samo ya dawo waƙila qulubuhum raqiqa wasu kuma suka ce zukatansu ne tausasan zukata waɗanda suke da sauƙin karɓar gaskiya kamar yadda tsuntsu yake da sauƙin gamsuwa da abin da ya samu dan abin da aka samu za a wadata da shi abincin tsuntsu ba wani tarin kaya ba kuma ba wasu abubuwa masu tsawwala ko tsananta ike amfani da su ba abin da ya sawwaka shi ake amfani da shi za mu biyo wannan hadisi kamar da muka saba sahabin wannan hadisi shine abdurrahman dan sakhar wasu malaman suka ce abdullahi dan safar ana masa alkunya da abu huraira ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ke garin yaman ko ƙasar yaman abu huraira allah yarda da shi ya musulunta a ranar khaibar a shekarar da aka yi yakin khaibar shine sahabin da yake da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yawan hadisi shi kadai ya rawaice hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ya taka matsayi na mai fatawa a lokacin halifancin sahabin annabi umar ɗan khattab allah yadda da su da shi gaba ɗaya abu huraira Allah yadda da shi ya rasu a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina aka binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina Allah ya ji kansa da rahama to shi ne yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce يدخل الجنة أقوام wasu jama'a za su shiga aljanna af'idatuhum Tuhun af'idati at-tayr zakatan su kamar zukatan tsuntsaye suke yanayin yadda zuciyar tsuntsu take haka zuciyarsu take rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi annabi yake cewa wasu jama'a za su shiga aljanna kalma aqwamun malamai suka ce ana faɗatta ana nufin jama'a da suka haɗar da maza da mata asalin kalma aqwam ta fi ga maza amma akwai sanda ake faɗatta ana nufin maza da mata a nan a wannan hadisin maza da matan ake nufi saboda aljanna ba ta maza ba ce kawai ban da mata ba kuma ta mata ba ce kawai ban da maza ana tarayya a ciki to shine manzo ce ya dukhulul jannata aqwamun wasu jama'a na tarin maza da mata za su shiga aljanna in ka ji za a shiga guri akwai shi in babu shi ba za a shige shi ba ko wani daga cikin dalilai da malamai suke cewa aljanna akwai ta tuni Allah ya samar da ita ba nan gaba za a yi ta dalili ga wato anin cikin ayoyin alkur'an lahum jannatun tajri min tatihal anhar da sauran ayoyi makamantan wannan ga kuma hadisai irin waɗannan hadisan masu cewa za a shiga saboda haka Allah subhanahu wataala tuni ya samar da aljanna akwai ta tana nan tana jiran wanda suka cancance ta Allah ya sa mu cikin su to shine manzo yake cewa waɗannan jama'a za su shiga aljanna ga sifar afidatuhum mithlu afidati tayr zakatansu kamar yanayin zakatan tsuntsaye suke don haka wannan hadisi na ga mana sifar 'yan aljanna masu taushin zukata ne mana masu sauƙin hali ne wajen karɓar gaskiya da kuma fahimtar abin da ya kamata a fahimta na gaskiya da kuma dogaro ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala yanayin yadda tsuntsu yake da fahimtar abin da yake na gaskiya cewar in kana neman arzikin Allah ka ba hanyoyin da ake samu sai ka samu tsuntsu ya fahimci haka daga abin da Allah ya kimsa masa na fahimta da basira na idan gari ya waye zai fita nema mai nema kuma yana tare da samu to wannan fahimtar da ike da ita na zuciyarsa sakakke zuciya ce cewar in kana neman abu in kana son abu to ka neme shi ta hanyar da zaka same shi to haka su ma waɗannan mutane da suka haɗa maza da mata zukatansu suke masu fahimtar yadda za a yi su dace da samun aljanna ubangiji na me ya gaskiya su fahimce ta su karɓe ta su yi aiki da ita wanda yake da sauƙin kan karɓar gaskiya da yin aiki da ita tuna daga cikin sifa ta masu dacewa da samun aljannar ubangiji wannan ta ɓangaren taushin zuciya da sauƙin karɓar daidai kenan wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa af'idatuhum ka af'idatit tayy mala imam an ya ce, an kuma fassara da cewar su bayi ne masu dogaro da Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogaro da Allah gamsuwa daga abin da Allah ya kimsa musu na cewar in dai ka dogara da Allah subhanahu wata'ala mai azurta bayi ka fita neman arzikinsa zai baka to wannan kyakkyawan dogaran da Allah da Allah ya kimsa wa tsuntsu yasa yake dacewa da samun arzikinsa da zarar ya fita to su ma waɗannan bayi na Allah subhanahu wata'ala da suke dacewa da samun arzikin ubangiji na aljanna jigon abin da yasa suke samunta dogaransu ga Allah subhanahu wa ta'ala cewar arzikinsa ne shi yake ba da shi bari su ba hanyar da ake bi a samu aljanna ta yi na yi bari na bari biyayya ga Allah biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama dan su dace da samun arzikin aljanna da ubangiji ke ba wanda suka yi aikin kwarai to wannan shine da malamai suke fassara wannan hadisi da shi yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidati tayr wasu jama'a za su shiga aljanna da zukatansu kamar kwatankwacin zukatan tsuntsaye wajen dogaro da Allah da kuma neman arzikin Allah ta hanyar da ake samunsa malamai suke cewa ina daga cikin hadisai da suke nuni akan abin da wannan hadisin yake nuni a kai. kuma suke ta fito da ma'anar abinda wannan hadisi yake koyarwa hadisin da imamu ahmad ibnu maja da wasu suka rawaice shi wanda aka karɓo daga sahabin annabi umar dan khattab allah ya yarda da shi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Na naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لو أنكم توكلتم على الله inda a ce ku al'ummata ko ku bayan Allah mutane za ku dogara da Allah haƙƙa tawakkuli haƙiƙanin dogaro da Allah ku ji cewar ba mai iya muku sai shi kuma shi ne wanda zai isar muku duk abin da ya tunkaro ku na samu ko rashi in na rashi ne shi zai ingije muku rashin ku kai ga samu in na samu ne shi zai ba ku dama ku kai ga cimma samu la razaqakum da Allah ya azurta ku a ta dalilin dogaran naku da Allah kama yarzuqu at-tayr kamar yadda yake azurta tsuntsu ko tsuntsaye tagudu khimasan sukan yi gaggawar sammakon fita da sassafe babu komai cikin kundinsu su tsuntsaye bisa dogaro da cewar allan da ya yi su isamar da arzikin da suke da bukata ba zai hana su zai ba su don haka za su fita da kyakkyawar aniyar cewar allah zai ba su abin da suka fita bukata wata ruhu bitan kuma sai su dawo da yamma lokacin kwanciyarsu ko kuma tarewarsu a sheƙarsu cikunansu suna cike da abin da suka tsatsaga suka samu na arzikin Allah to kuma da haka kuke dogaro da Allah ku ji cewar Ubangijin da ya isa da kowa da komai shine zai isar muku da shi kuka dogara wajen abin da kuke nema na arzikinsa da shi kuma bai da buƙatar wannan arzikin ku ne masu buƙatar kuma ya samar da arzikin domin ku wallafi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halicci gabaki ɗin abin da ke ban ƙasa dan amfanin ku in ji Allah to dama ku ne masu buƙatar abu kuma ya samar domin to da za ku dogara da shi haƙiƙanin dogaro cewar shine mai baruwa kuma da shi kuka dogara shi kuke sa ran ya baku to da azurta ku irin yadda yake azurta su ba shi da suto na ajiyar kayan abincin da zai ci tsawon wani lokaci a'a iya wanda ya cika kundinsa shine gobe ma zai fito ya sake nema kuma Allah zai bashi abin da zai cika kundin to wannan shine abin da ake kwatanta cewar af'idatuhum ka af'idatu tsayr zakatan su kamar zakatan tsuntsaye wajen dogaro da Allah wajen fita a nemi arzikin Allah da kyakkyawar aniyar za a samu to wannan hadisi yana sanar da mu gare da tsafta da tsarkin zuciyar tsuntsaye saboda abin da zukatansu suke kunshe da shi na dogaro da Allah sannan ana mana bayanin abin da tsuntsu ya ginu a kai ya ɗabi'antu na fita neman arzikin Allah ina mai riko da sababin da ake cimma samun arziki daga arzikin Allah cewar ka fita ka nema Allah bai baka wallazi na jahadu fina nahdiyannahum subulana wanda duk suka wato anin jajirce suka dage a wajen hanyar da ubangiji ya shar'anta ta a fita a nemi arziki Allah ya ce mu kuma za mu shirya da su ga abin da yake daidai su kai ga cimma samun abin da suke fatan samu wannan hadisi ina koyar da mu dogaro da Allah kuma ina kwadaitar da mu akan mu zama masu tausasan zukata zukata wanda suke da taushi ma'ana masu saurin karɓar gaskiya da zama wato a yalwace wajen sauraron abin da yake na gaskiya a fahimce shi sannan hadisin na sanar da waɗanda suka tsayu da samun dogaro da Allah suka zama masu taushin zukata wajen karɓar gaskiya hakan na zamo dalili na samun aljannar ubangiji shi yasa manzo yace yadkhulul jannata aqwam afidatuhum ka afidatu tsair dalilin da isa suka cancanci aljanna ubangiji dogaro da Allah da taushin zuciya wajen karɓar gaske da haka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yabawa mutanen Yaman yake cewa mutanen Yaman za su zo gare ku bayi ne waɗanda suke masu raunin zuciya da taushi malamai suka ce abinda ake nufi su ne waɗanda Allah ya datar da su a lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yin dandazo ayari ayari rukuni rukuni suna zuwa karɓar addinin musulunci ba tare da an sha wahala ba sauran wasu jama'ar kuma sai da aka fafata yaki aka ba ta kashi da su a kashe musu ko su kashe ko kuma in ma ba su kashe ba a tara su a wato ainihin tarwatsa su sannan daga baya karɓa samun ɗaya ko su suna karɓar addinin musulunci amma su sun rika zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallama a ayari ayari saboda fahimtar cewa lallai abin da yake dauke da shi din na bayani gaskiya ce zuciyarsu tana da saurin karɓar gaskiya tana da ƙoƙarin ta aiki da abin da ta karɓa na gaskiya don haka suka zama masu tattausan zukata maka suka zama masu saurin karɓa addinin musulunci to wannan ina sanar da mu cewar waɗanda suka tabbata akan irin wannan tsari zukatan suka zama buɗaɗɗen zukata wajen fahimtar gaskiya da aiki da ita suka kuma dogaro da Allah suka dogara da Allah subhanahu wata'ala wajen neman falalarsa da arzikinsa irinsu ne suke dacewa da samun aljanna sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa yana daga cikin hikimomin samar da tsuntsu ɗaukan izina da amfanuwa da irin ɗabi'a da halayyar da yake da ita jin cewa shi ba wani ba ne, na baya ɗaukan kansa wani shi sa zan mai ƙanƙan da kai a kullum a mai nema yake a gurin Allah a kullum a mai sa rai da zai samu daga wajen Allah to haka ake so bawa ya zama kada ya zama da ɗabi'ar wasu daga cikin dabbobi masu jin isa da jin kai ko daga cikin bayi masu jin su wasu ne sun isa to masu irin wannan ba sa iya samun kankan da kai da zaba da zuciya mai taushi irin su karɓar gaskiya ta ne musu wahala rusunawa ina wahala a gare su bin hanyar da ta kamata a bi wajen cimma samun arzikin Allah ina wahala a gare su to suna jin sun kasa in suka nuna saboda haka ana so mu fahimci darasi a rayuwar da muke da tsuntsaye ba wai kawai mu same su mu ci ko mu ji kukansu iba mu sha'awa ko mu ga irin kirar da aka yi musu da kalolin da ke jikinsu iri daban-daban me sha'awa shine kawai amfani ba a tattare da rayuwarmu da tsuntsaye a'a akwai abin la'akari akwai darussa da ake koya daga gare su akwai ilimin muka da ake samu daga tsuntsaye saboda haka ana so mutum rika kallon ni'imomi da Allah ya sanya a ban ƙasa a hankalta a yi la'akari da abubuwan da za a iya koya daga ciki na darasi banda wannan idan ka tsaya ka kalli tsuntsaye za ka fahimci wato shugabanci da jagoranci da tsari na yadda suke fuskantar cewar su da suke raunana idan suka tashi yin gida sai su tafi can ƙarshen bishiya sai su rika samu abin da za su samu su saƙa mazaunin da za su zauna a ciki da baki ije ciro ganye sili zo ya kama wannan guntun reshen ya hada da wancan guntun reshen ya daure sake samu wani ya hada ya hada har ya tashi wato ainihin sheka nan ne gurin kwanciyarsa nan kuma zai zo i kwansa i sa i ɗauko abincin da zai kawo ‘ya'yansa su ci hasi wanda zai fara koya musu tashi ko to duk wannan yana mana cewa kai ma ka zama da shiri da tsari na sanin ina ne ya dace da ka samu matsuguni in ka samu matsugunin wanda Allah ya arzuta ka da samu na ‘ya'ya haƙƙin da ke kanka nasu tsayu da shi ka je ka nemo ka kawo ka je ka nemo ka kawo kamar yadda tsuntsu yake ka ga banda cewar ina dogaro da Allah zai fita ya samu da ike da shi kuma yana da tausayin na ƙasa ko ina da ƙoƙarin sauke haƙƙi da ke kansa na wanda yake ƙarƙashinsa ta kamata ka koyi wannan darasi idan har tsuntsu zai san cewar ina da ɗa a cikin sheka ije nemo abin da zai ci ya bashi shi ma ya abin da zai ci ya kai da kake ɗan adam mai hankali da basira za ka aje ɗaya amma kuma abincinsu kai wasa rere da shi har ma karkatanin bari ka gudu ka basu inda haka za a yi tsuntsu da bai tsaya da yi na ƴaƴansa ko to akwai waɗannan abubuwan na darsa daban-daban a cikin tsuntsaye da ƙwari wannan yasa Allah subhanahu wata'ala don mu fahimci girman al'amarinsu har sura'i sura i ambata cikin alkur'ani da suratul nahali, sura ƙudan zuma da suratun namli sura tururuwa ko duk mu koyi darasi wanda a cikin sura tururuwa Allah ya ga mana abin da ya faru tsakanin da annabi Sulaiman cewa tururuwa take cewa da sauran tururuwai ku waɗannan tururuwai maza ku shige cikin ramukan ku kada annabi Sulaiman da shi da rundunonin su tattake ku shi da aka ba shi damar ya ji me suke faɗa har ya fahimci haka shi ma abin ya ba shi dariya tabassama bahikan min qawliha imin mashi yana dariya saboda magana da tururuwar ta faɗa kaga tururuwa tana da sanin cewar a jagorancin da take wa sauran tururuwai ta ce da su ga halaka nan ko ga abin da zai illata mu nan a tafi gida a ɓuya sai bayan abin ya wuce a fito ka fahimci wannan a yanayin kamar yadda malamai daban-daban har kasar aka yi akan tururuwa yadda idan damuna ta kawo ko ruwa ya fara sauka ajiyayyen abincin da take da shi a ramunta idan ruwa ya sauka ya jika mata ya shiga mata rami sai ta rikatsu tsuntuwa tana kawo bakin ramin tana shanyawa sai ka gan shi fari fat akan wato ainihin bakin ramu idan ya sha ya bushe sai kuma su rika ɗauka suna yanzu ba zai lalace ba amma kai kuwa kana gani kana wucewa ba ka tsaya ka hankalci haka ba sana tsarinsu ba su yarda da ƙarya ba kamar da wani ya yi musu irin gwaji in nemo alewa ya ajiye ruwa ta hau ta juya ta juya ta gani dan duk rukuninsu ne su turuwa su shazamama su kwarkwasa duk rukuni guda ne sanin kowa ne shazamama in dai ka ajiye abu mai zaki yanzu zai zo sake mamakin wa yake gaya masa ko an kimsa masa yana da sinadaran da yake jiwa izo ya hau kan alewa juya kai ikawo tabbatar da alewar sai ya tafi sai ga ayar ina tafi ana bin su ina tafi ana bin su kaga ya ga ɗan uwansa ga samu ba kyashi a cikin tsarin to kai maka ka zama mai kyashi in ka samu ɗan uwanka ya samu ko suka zo da ya fuskanci sun to ayari sai dauki alewa ya rike aka zo aka zagaye guri aka zagaye guri ba alewa sauran ayari sai suka juya suka koma wannan guda ɗayan ina tse abin mamaki ya tafi ya ba alewa ya dawo babu kuma ya je yoga ya zo a tarar ba alewa sai sake ajiyewa ya hau kan alewa ya juya ya juya ya tabbata ta dawo ya sake koma sai gashi da zuga an sake dawa ce ku dawo na ga alewa bai ga mana ba amma haka yake ne ko aka zo aka zagaya ba a lewa ya riga ya kuma ɗauki yariki a karo na uku sai suka yi gutsun gutsun da shi shi mai zuwa kira su sai suka juya suka tafi me hakan yake nufi ba su yarda da ƙarya ba in an yi ɗaya an yi biyu to ba a yi na uku a sake wucewa to idan su ba su yarda da ƙarya ba kai kuma ya za ka biyo ƙarya idan su ba sa ƙyashi kai mai naka na yanke shi ko idan abin da guda ɗaya ba zai ɗauka ba sai an yi gayya kai me yasa ba za a haɗa kai a yi abin da yake na taro da kai ba sai ka tsire ko duk karatu ne amma sai a wuce ba a kula a da cikin wannan kasar yake cewa wani kwamandan yaƙi sun tafi yaƙi karan farko da aka fara kara duk sai suka tarwatsa da shida da dinar tasa a gudun da suka yi sai ya zo ya fake a gindin wani katon dutse ina gudun sai ya ga tururuwa ta to tirin tirin za ta hau dutsen ta kama ta kama ta yi nisa sai ta subuce ta faɗo sai ya kirga ɗaya sai ta sake kamawa ta tafi ta tafi ta sake subuce ta faɗo biyu kafin ta kai ga ta haye ba ta faɗo ba sai da ta wajen so goma sha kuma ya ga ta hau ta dire ta ci gaba ya ce ka Allah wadaren mu karan farko mun tarwatsa amma ga tururuwa ta yi ta kuma ta yi ta kuma ta yi ta ko juriya jajircewa ka duba tafiyar da take yi zuwa inda za ta ɗauko gero ƙwaya ɗaya ta kawo in ɓata inda kake ka san ramunta kuma daga nan sanda kai tafiya ka fuskanci kun rika wato ainihin sabawa da su to da za ka biyo za ka dagaro ko gidanku ko unguwarku ita ba bata ba in kai ka bata da Allah ya kimsa musu waɗannan abu don mu fahimta mu gane akwai sarakuna a cikinsu akwai sojoji a cikinsu akwai masu gadi akwai waye duka to komai ana so a tafi da shi da tsari haka su ma tsuntsayen nan suke in guda ɗaya ta tasowa ka za gafar duk gaba ɗaya ana biye da ita rukuni guda nan area yanzu ba ruwa bari mu tafi inda ruwa yake suna tafi ana binta suna tafi tsaya wata bishiyar su huta a sake tashi a ci gaba har su je inda za su to shine Allah yake gaya mana cewar da eh, manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a wannan hadisi wasu jama'a za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye yadda tsuntsu yake da dogaro da Allah haka suke da dogaro da Allah yadda suke da saurin karɓar abin da yake na daidai su fahimce shi su aiki da shi haka waɗannan bayan Allah da su shiga aljanna suke da sauƙin karɓar gaskiya su aiki da ita to wannan shine dalilin da yake sa a dace da samun aljanna ubangiji a dogara da Allah shi yasa malam Imam Nawawi ya dauko na hadisi ya kawo shi a babu tawakkuli wal yaqin tsananin wato dogaro da Allah na tsuntsu da ƙarfin imaninsa da cewar Allah in ka dogara da shi ba za ka taɓe ba umarni tawakkal alallahi fa huwa hasbu shi ma ya fahimci haka akan wani tsarin yake sa yake fita nema kullum bisa kyakkyawan zaton Allah zai shi kuma ya samu to kai ma ka zama da irin wannan dogaran da Allah da wannan yaƙinin na abin da yake gurin Allah za ka same shi muddin ka nema ta salon da ya dace ta hanyar da ta kamata ba ta biya a ciki to kai ma za ka samu to wannan hadisi na sanar da mu cewa duk sanda zamu yi al'amuran mu marka bin su ta hanyar da ake bi a samu ta ina ake samun arzikin Allah na abinci a tafi inda abincin yake a tafi neman sa sai a samu haka tsuntsu ike yi ba a bishiyar da ishe ka ike zama ba yana jiran abincinsa ya zo zuwa yake inemo idawo inemo idawo inemo idawo kai ma ka yi haka ka tafi nema ta hanyar da ta dace riko da sababi sannan hadisin ina sanar da mu cewa dogaro da Allah na gaskiya sai an goya shi da riko da sababi na shari'a sababi shi kadai baya bada abin da ake nema dogaro ai watsi da sababi kuskure sai an hada tare suke tafiya da haka da tsuntsu dogara da Allah shine mai bayarwa bai zauna haka ba sai da ya tafi nema kai ma ka dogara da Allah ne bayarwa ka tafi nema sannan kada dan kana zuwa nema ka ɗauka neman naka ne zai baka karka wasa rere da dogaro da Allah in kai haka ba za ka samu in ma ka samu ba zai ma albarka ba an fahimta ku tare suke tafiya shi yasa ɗaya daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ya saki da ya saki wato raƙuminsa ɗabi'a kuma ta raƙumin ka sake shi ya nausa sai inda hali ya cika waiwaye ba inda dai sa gaba tafiya yake sai manzo yake cewa ya kasa kira ka haka ice ya manzan Allah ai na dogara da Allah ice a ah, da bai shi sai ka dogara da Allah da bai shi sannan ka dogara da Allah an fahimta ko sau da haka ba ka ce ka yi dogara da Allah ba ka sake shi in kuma ka rasa ka ce to ya na dogara da Allah kuma na gaban gara kun ba a ya ce a yi riko da sababi kuma ba kai ba an fahimta ko saboda haka to wani na nuna mana cewar da aka ce dogaro da Allah da tsuntsu ike da shi ya sa ike samun arzikin Allah mu ma muka irin wannan dogara za mu samu arzikin Allah eh ba dogaro ne zalla ziqau babu riko da sababi a ana hada da riko da sababi an fahimta ko shi sa wasu da suke riko da sababin sai su ƙari riko da sababin sai kuma a dawo ba a samu shi sa ba shi yake cewa zafin nema baya kawo samu ba shine samun ba dace ne daga ubangiji idatar da kai sai ku zo ku kasa abin sayarwa dukkan ku kantin sauki ne amma sai ki zuwa naka a tafi can saboda ya fi karfin dogaro da Allah sababin samun arziki kuma bai tsaya iya haka cewa dogara da Allah baya sana'a ba a yadda ka kasa shi ma ya kasa an fahimta ko saboda haka wannan hadisin shine darasin da yake ba manzo yace kullu jannata aqwam afidatuhum ka mithlu afidatit tayyib wasu jama'a ayari maza da mata za su shiga aljanna zakatansu kamar kwatankwacin zakatan tsuntsaye wajen dogaro da Allah da riko da sababi na abin da hadisi yake koyarwa kuma iya shi zamu domin wanda yake bai da shi yana da faɗi yana da tsawo in mun tashi sai mu ɗauke shi mu don shige shi gaba da insha Allah ya mu dace ba matsala da tambayoyi ai za a iya ƙaruwa da su daga dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta mana zama tare da su don fahimtar darussa da kuma samun izina wasu abubuwan na magunguna na cututtuka da ake da su ana samun su ne daga dabbobi ɗabi'ar kare idan ya rauni ya zama raunin yana zubar da jini zai je inda ƙasa take zai sa ɗaya daga cikin ƙafofinsa ya rika harba ƙasar zuwa inda ɗi raunin inda ɗi harba ƙasar kafin ta je ga inda ciwon yake tsakuwa mai nauyi za ta faɗi ƙurar wanda yake tankaɗaɗɗen shine zai je ya hau kan ciwon sai ya kame sai zama masa magani har ya warke shi ne sa wasu za ga idan sun maka ƙaho maimakon ya je ya nemo sassaƙe da sassaƙe ya haɗa ya shafa maka sai ya je ya rerayi ƙasa ya haka ya haka sai ya watsa a sai ce sauka lafiya kuma allah da ga ya kame ya warke kai sai ka kama wani ko tsafi-tsafi ne ko wani soki burutsu soki burutsu ne a ilimi ne da aka samu daga dabbobi akwai sinadarai da Allah ya sanya a cikin ƙasa da take kashe ƙwayoyin cuta wanda hadisai ma sun zo da haka tunda manzo ya ce da mu idan kare lallagi a mazubin ɗayan a zubar da ruwan a wanke mazubin sau bakwai na farko a sa ƙasa domin tana kashe sinadaran ƙwayoyin cuta da ke tattar da yawun kare ko saboda to shi kuma karen an kimsa masa cutar da yake tare da ita ta rauni in ya da ƙasa ko ya jefa ƙasa ta hau kai to yadda take da sinadaran da take kashe kwanci da haka kuma take da wato ainihin kame ciwo ta tsayar da zubar jini ta kuma warkar da ku wannan ma abin koyo ne kuma an koya ana yi har yau akwai masu neman magunguna na dafi za ga sukan sa ido su ga waɗannan irin furanni miciji yake ci sai su rika zuwa suna tsinka suna ci to wanda suke cin irin furannin da maciji ke ci in ya gansu bai cika haro su ba nesa yake ma da su sana akwai wata rana da wani bawan allah maharbi ita fi tsakar daji ya hau kan bishiya ya laɓe ina neman dabbar da za ta gita ya harba sai ga zaki da zakanya da ɗansu a tsakiya suna tafi sai ya hari ɗan sai ya saka mai kibiya sai uwar ta ta kama kibiyar ta cizgi ta lallan kwasa ta lallan kwasata ta jefar sai ta tafi a guje ta samu wani ganye sai ta cizga kan ta zo ga ɗan yana kwanciya faɗi tana matsattsaka wannan ganyen a bakinta tana zuwa sai ta saka a gurin zuwa lokaci sai zamanto wannan gurin da aka harbi ɗan nasu ya kame zuwa an jima can idan murgina ya yi ita shi sai suka ci gaba ina kallon abin da yake wakana bayan sun tafi da tsawon wani lokaci sai ga zakin nan a kuje ya haro inda aka harba musu ɗan ya dawo ya zo ya hanga ya hanga ya hanga ya gunji bai ga komai ba sai sake juya kaga me yake nuna ba. ya san an masa ba daidai ba a guri kaza ba zai ba kibiyar nan ta zo da kanta ita kadai da wanda ya turo ta to ai da yiwuwar in sun tafi ce zai sauko to ko zai ga yadda ake yi <laughs> da wanda ya ba daidai ba ko ka gariri ta ɗani da neman yadda za a tattala rayuwarsa daga wannan dabba to shi ko me yake so a lokacin ba wai damuwarsa ya harbi zaki ba ya zama ya jarinta a'a wannan ganyen da aka cira aka sa